wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin 22 ga watan safar a shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 19 ga watan tara a shekara ta 2022 a lissafin miladiya zama namu na tattaunawa a kan sunna da masu inkarinta da shubohinsu inda wani shi ne zamanmu na 60 daidai a zama na 59 mun tsaya a bayanin shubuhohi ko dalilai da sheikh muhammad rashid rida yake ganin dalilai ne da suka ba shi damar matsayin da ya ɗauka dangane da mafhumin sunna na so mu tsaya akan wannan abu mai shi da wannan daki-daki ɗin saboda abinda na san kuna tare da ni a fahimtarsa cewa wannan fahimtar ta kuskure da sheikh muhammad rashid rida ya tafi zuwa gare ta musamman ta bambancewa tsakanin sunna da hadithi inda da kumanta ba ko tasirin da ta yi a kan mutane da yawa musamman kuma inda kumanta ba har mun yi magana kan wasu da suka ɗauki wannan ra'ayi nasa saboda ya musu daɗi domin madogara ce da idan mutum ya hau kanta za ce masa amfani wajen inkarin sunna da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yi masa ba a aƙidarsa ko a matafiyarsa zai iya duba kowane hadisi ya ce wannan hadisin bai yadda da shi ba kuma tun da an rabe tsakanin sunna da hadithi kamar da ya ambata sunna ita ce al'umurul amaliya abinda aka rubuto a aikace daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi kuma shine aqwal to uku aka yi wannan to an bude kofa ga duk waɗanda wani abu na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu ba za su iya cewa ai kawai hadithi ne ku rabu da shi to wani abu yana da hatsari lura da haka na ya kamata tun da dai za mu mai magana insha Allah ta musamman akan ah, Muhammad Abu Rayya da littafinsa saboda sharrin da ke cikin wannan littafi da irin mummunan tasirin da yayi ah, kuma ah, sai in ka gama kallonsa sai ka duba ka ga cewa ashe a wurin Sheikh Muhammad Rashid Riba ya ɗauki wannan taqsimi wanda a kansa ya dogara wajen inkarin abubuwa da yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da su kansu wannan zai nuna maka muhimmancin a tsaya akan wannan abu a ji hujjar sai kuma a mai masa martani a ɗaya bayan ɗaya zancen mu shi ne shi muhammad rashid riba babu wanda ya riga shi zuwa ga wannan ra'ayi shi ne fara ɗaukar wannan ra'ayi ko mun ce shi ƙarrara shi ya fito da shi har ya kafa masa dalilai wani shi ne ma'ana ko da wani ya ɗan ambata kafin shi to ɗaukarsa dai a matsayin wani abu mai ƙarfi da har a taro masa dalilai to shi ya mai da hankali a kai sosai to kaga akwai buƙatar abi diddigin abin da aka samu malamai sun yi masa na martani kuma ambace shi dan amfanin mu yanzu galibi mutane wasu abubuwan da kake tsammanin an fahimce su sai ka zo a ƙasa ana tattauna a kansu sai ka ji mutane da yawa ba haka suka fahimta ba to wani abin yana buƙatar a yi haƙuri da shi a sake bin a nan na gashi, a fahimce shi yadda ya kamata to wannan fahimta ta sa ai ba manta ba Me ce fahimtar rabewa tsakanin sunna da hadisi abin malaman in an ce sunna an ce hadisi duk abu ɗaya ne yawwa abu ɗaya ne duk abin da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maganar baki ko na wani aiki ko wani abu da aka yi a gabansa bai hana ba ko abin da ya shafi siffofinsa na halitta ko na kuma ɗabi'a da kuma abin da ya shafi sirarsa da abubuwan da ya aikata a ko abin da aka hakaito na sirarsa duk wannan a cikin sunna suke sunnar da ake kafa hujja da ita a addini Eh, sunna da za a kafa hujja da ita a matsayin addini to shi muhammad rashid riba sai ce shi a fahimtarsa sunna in an ce sunna shine iya abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da general musulunci abin da ya shafi addini da aka hakaito ga yadda yake ga adadin salloli ga nisabin zakka waɗannan abubuwa practical abin da aka rawaito shine kawai sunna amma maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ko akan abin da ya shafi wasu gaibiyat ya ce kafin tashin alkiyama za a yi kaza ko kuma a kabari ana kaza ko kuma wani abu da ya shafi wani abu da zai zo nan gaba kamar da muka gani dai da ya tashi inkarin abubuwa duka saboda wannan ne yin inkarin hadisin mahadi bai yadda da shi akwai wani abu mai suna mahadi bai yadda da kuma annabi isa zai dawo ba duk kuma da dalilin sa waɗannan abubuwan ko in ce ginshikin farko shine wannan rabewar da ya tsakanin sunna da kuma hadisi don baya ganin waɗannan maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi suna cikin sunna yana ganin kauli ne kauli kuma da yake maftuhun lil al-ijtihad abu da yake ba iya istihadi a cikinsa a karɓi abin da ake so to duk wanda aka ce an samu irin wannan magana daga wurinsa kuma an samu waɗanda ba sa goyon bayan sunna ba sa tare da sunna sun ɗauko wannan magana suna amfani da ita kaga wannan ya isa ya nuna maka haɗarin da ke cikin irin wannan magana to me hujjojin malam muhammad rashid rida akan wannan ƙauli hujjojinsa dangane da iya wannan juz'iyyar ta rabe tsakanin sunna da hadisi tambaye ala thalathati arkan sun gini ne akan abubuwa uku hujjojinsa sun yi gino akan abubuwa guda nawa guda uku lamarin farko cewa wannan concept wannan ma'ana ta asunna sunna da ma'anarta ta istilahi a gun malaman hadithi in ka tambayi malaman hadithi su ce maka sunna ita ce ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو ما روي من سورته صلى الله عليه وسلم da makamancin wannan wannan istilahi wannan terminology din wanda har ya ƙunshi al da kuma ayyuka da taqrirat malam rashid riba yace gharibun an wad'i lughati al ne a larabci baqo ne ma'ana sabon abu ne bai dace da harshen larabci ba ghairu arufin fi adabiha kuma ba a san wannan abin ba a literature na larabci in ka binciki littafan larabci ma'anar sunna ba wannan ita ce ma'anar ba cewa hatta haɗo hadda ƙauni. ana fahimtar bancansa wannan ta farko kenan rukunin farko na hujjojinsa rukuni na biyu na hujjojinsa ya yace anna hadha al-mastalah ko anna hadha al-ma'na al alai lam kun muradan inda nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a maganarsa wannan ma'anar ta cewa in an ce sunna ana nufin hadda ƙauye a ciki to annabi ba haka yake nufi ba ji shi fa wannan zancensa ne eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan sahabbansa su ma in sun ce sunna to ba wannan maganar suke nufi ba wanda har ta hada hadda kauli sai shi bal kana muraduhum min itlaqi hadhihi al-lafza fi kalamihim sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam at-tatbiqiyya al-amaliyya yace abinda manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam in yace as-sunna to yana nufin practical sunna wanda za a iya amfani da ita a aiki wanda aka ga yayi aiki da ita faqat ita kadai wasu na daga cikin nagoya bayan ra'ayin da ya faɗa kun ga sun ƙara haddata waturi ba ku manta ba mun magana akan ra'ayin malam shamtut ra'ayinsa kenan la'alla ba ku manta wannan ba kun gane wannan hujja ta biyu cewa wannan ma'anar ba a santa a urfin a bayanin manzan Allah sallallahu alaihi ba kun ga bayan da kuwa ce a harshen larabci dalili na biyu a harshen manzan Allah sallallahu alaihi a amfanin da manzan Allah sallallahu alaihi yake na wannan kalima ta as-sunna to in yace sunna wai bai taɓa nufin hadda ƙauye a ciki ba yana nufin kawai practical daga abubuwa da aka rawaito wannan fa a wasa ce abu na uku yake cewa anna hadha al-fahm mukhtia wa wannan fahimta ta kuskure ku da hayya yanke hukunci kawai cewa kuskure ne malaman hadisi suka yi da suka hada a definition din ma'anar sunna suka hado har da kauli yace wannan fahimtar ta kuskure la bil mutaakhirin ku duba ku bai in kana karantawa la'alla sai kai tsammani tunda yace bil mutaakhirin ila إلى أن المتقدمين على ما هو عليه ko kamar yana nufin shi ya dace da mutaqaddimin mutaakhirina ne suka kawo wannan a fassara wanda take kuskure a fahimci abu sai ya wannan kuskure din na tijun anil khalti ya samu ne sakamakon cakudewa ko cakudi bai ma'ana mustalahi sunna wanda an cakuɗa abubuwa ne tsakanin ma'anar mai ake nufi da tam ɗin sunna wa ma'anar mustalah alhadith da kuma abin da ake nufi da kalmar tam ɗin alhadith ba mustalah alhadith ake nufi ana nufin shi tam ɗin kalmar alhadith mai ake nufi da ita an samu wato cakuɗi sai yake cewa iz athani domin kuwa kalma ta biyu ita ce alhadith shamilun li akhbarihi alƙauniyyati walfi'iliyyati wattaƙiririyyati in an ce hadithi to shi ake nufi da a ce ƙauniyya eh, da fi'iliyya da taƙiririya wa sifatihi alkhalqiyya duk a cikin hadithi suke tafiya wa kullu ma yata'allaqu bi hayatihi sharifa da kuma duk wani abu da yake da alaƙa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi mai daraja na naqalahu ruwatu na abinda masu riwaya suka ruwaito ammal awwal amma na farko menene ne farkon lafazin sunna kenan eh yawwa lafazin sunna sai ce fala ya'ani siwa sunnati sallallahu alaihi wasallam al-amaliyyah at-tatbiqiyyah ka kayfiyyat iqamati as-salah ko ya fito da bancan sa kuruku yace in an ce sunna to ba wani abu ake nufi ba sai wato abubuwa da aka ruwaito na aiki wanda ya gwada ya aiki da su kamar yadda ake sallah da yadda ake ba da zakka misalin zakka da yadda ake aikin haji da umara to waɗannan su ne a nan ake samun sunna ba ka kana neman sunna ina daka? ka kawai ka nemi yaya practical ayyuka suke shi yasa kamar na amma mana masu ɗaukar wannan ra'ayi su amfani da shi a zamanin yanzu sai suka ce ai littafin fiqihu domin an tattare duk hadisan nan an sanya su a ma'anonin yadda malaman fiƙi suka fahimce shi da haka in aka ce suna to littafan fiƙi ake nufi kamar da na ambata mana a baya wanda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi musamman dai a zamanin yanzu wanda yake ta lalata shi kuma ya kai da kai daga duk wani bayani da za yi saboda wata manufa wanda allah ne ya santa na wannan magana da ya ambata wato dr ahmad abubakar muhammad gumi ya dage akan wannan bance cewa an an ce hadisi a sunna kawai shine littafin fiqh kuma har da karrara da tabbatar da cewa babu inna littafin fiqh ne ana nufin na madhabar malikiya kai ka ce wani nassi aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa abu imam maliku shi kansa hmm. imam maliku shi kansa Allah maɗauki ya ƙara masa daraja da rahama Allah ƙara masa ɗaukaka Allah saka musu da alheri akan abin da suka yi na hidimar addinin musulunci ɗaukakar da suka samu sun same ta ne sakamakon biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu waɗanda sun rayu kafin shi da bayan shi da ba su biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sun raya sunnarsa ba ba amma san da su ba tarihi har ya manta su fa'idar tunawa su waɗannan manyan dan Allah shi ne biyayya su ga manzo Allah sana ba biyayya ga kansu su kansu ba haka ba zai yi su zama su ne asalin addini ba wannan kuskure ne mummuna shi yasa ba a gushe ba dole a faɗakar da mutane a kansa kuma a kiyaye daga bin wannan ilin ra'ayoyi waɗanda ba su da kyau wa gairi hamina sha'a'iri da kuma sauran eh, manya-manyan alamomi ne na addini wal ibadatul amaliya da kuma practical ayyuka na ibada wa kullu ma laysa zaka duk abin da ba wannan ba la yadkhulu fi ma'ana sunnati to ba cikin abin da ake nufi da sunna ina jin da ba ku da rikici akan fahimtar mazhabar Muhammad Rashid Rida akan wannan abu ku rike dalilan guda uku hmm? na farko lugar larabci yace waccan maganar a ce sunna ita ce duk abin da aka dangana a sallallahu hadda har da to ya saba wa larabci na biyu ya saba mai urfin abin da aka sani na lafazin yadda manzon Allah yake magana suna sanar in yace sunna to kwata kwata baya nufin wannan na uku shine an sami cakudi tsakanin ma'anonin wannan kalmomi ne guda biyu aka ga malamai mutaakhirina kamar da yake so ya nuna daga cikin malaman hadisi su ne suka wannan kuskuren suka baiwa ma'anar hadisi suka ɗauka suka ba da ita ga sunna ya kamata su bambance sunna daban hadisi kuma daban sai suka cakuɗa waɗannan abubuwa guda biyu kun gane inda ya dosa to yanzu abin da ya rage sai mu ji amsa akan waɗannan don kar mu bata lokaci ya zama amsoshin wasu abubuwan sun zo wajen wannan zaman insha Allah akwai abubuwa da yawa matakin farko akwai na lugar larabci a larabci shin da gaske ne cewa wannan lafazi na as-sunna a larabci ba shi da ma'ana sai al'amal ko kuma ma al'amal yana cikin ma'anar sunna kuma za a iya takaita ma'anar sunna in an ɗauki ma'anarsa shine a tariƙa wasira a ce ba wata ma'anar banda wannan a larabci an fahimta malamai da suka yi masa martani suna cewa in ka duba ah, littafan larabci ka kafinsu sawa'un littafan da ake cewa al-ma'ajin kun zane al-ma'ajin yawwa littafan da ake cewa mu'ujan mu'ujan ko littafan da a hausa kuke cewa kamus ko yawwa wani istilahi ne na hausance a ce kamus ko ke wasu ma suna faɗi ba hausawa ba don ce kamus ana nufin dictionary na larabci eh, da larabci in kana so ka faɗi sunan littafin da ake samun ma'anonin kalmomi a ciki ma'ujam ake cewa ba kamus ba eh, shi kamus ai sunan wani littafi ne shi alkamusul muhit yau sunan littafi ne haka eh, ba sunan duk dictionary shi ne kamus ba sunan dictionary ujam to al-ma'azin da littattafai kuma haka na balaza da usulin lugha da gaba ɗayan ka tattara lafazin as-sunna ya zo da ma'anoni da yawa wannan lafazi na sunna ya zo da ma'anoni da yawa daga cikinsu akwai wannan lafazin na asira hanya manhaji Eh, tafarki gwadabe duk ana nufin ne in an ce sunna duk waɗannan kalmomin sun ɗauke shi ya zo a nuna larabci da shawahid ɗin waƙoƙin larabawan da bai kamata mu shiga cikinsu ba yanzu in dai mutum mai sanin larabcin ne in ya koma zai samu waɗannan ma'anonin da niyya na kyale su daga cikin ma'anonin da suka zo akwai al'imam al-muttaba shugaba da ake bi abin koyi shi ma ana kiransa sunna yawwa wani abu da ake koyi da shi shi ma ana kiransa ne sunna daga cikin ma'anonin akwai asura alwajh surar mutum da fuskarsa ita ma ana kiranta ne sunnarsa hmm. sunnar ka fuskar ka ya zo a larabci ana da wannan ma'ana ɗin lisaqalatiha saboda kasancewar ta gare-gare tas take fuska sai a ce mata wannan sunnar mutum fuskarsa laraba sukan faɗi wannan daga cikin ma'anonin akwai addawam dawwama akan abu da lazimtarsa shi ma ana kiransa ne sunna daga cikin ma'anonin kuma akwai nawa muka ji yanzu biyar al'umma al'ummatu ita kanta al'umma ana kiranta ne sunna ma'anoni ana sun zo da ma'anar ko sun ɗauki ma'anar ne sunna to amma abin mamaki babu bin malamai larabci inda lafazin sunna ya zo bi ma'anar amal kuma gane ba yawwa shi lafazin sunna a ce muradifun lil amal to babu shi a lugar larabci abinda ya zo shine kalmar farko shine asira wa tariqa hanya wannan ya zo in an ce sunna ana nufin ne sira ana nufin tariqa amma maganar cewa ana nufin al'amal to wannan bai zo ba kun fahimci wannan kaga tun daga nan an yi shi wani ginshiki na hujjar shaif muhammad rashid da a wannan cewa da awar cewa lugan larabci in an faɗi sunna to ana nufin aiki sam sam ba haka ba sannan kuma in muka dawo kan shi lafazin a tariqa da kuma asira lafazin a da asira kama ya kone. ittiba usirati bibiya in za a ce ka bi sunna ko ka bi hanya to bin hanya ko bin sira a larabci kamar yadda yakan kasance bil fi'ili to ya kuni bil ka dalika an gane yawa ana koyi da sunna duk abin da aka ce hanya ka bi ta to ana binta a aikace ana binta kuma a magance da idan idan ya zama misali an ce ka bi tsarikar ne wajen yadda yake tafiya sai kai tafiya irin tasa kaga kai koyi ta ɓangaren ne aiki haka ne amma aka ce ka bi tsarikar ne wajen yadda yake karanta alƙur'ani ta nan ne kai me ka bi aiki ne ko ko ƙauli akwai kuma ƙauni wajen fitar da harafi wajen menene akwai aiki sannan kuma tun da koli ne na maganar lafabi za a harari yadda aka yi ada'i yadda kuma ma'ana ta fita don haka wannan an sami maganar ƙauli wajen ittiba'in ɗariƙa ko ba a sami ba akwai da haka kenan kaga a zo a ce sira da ɗariƙa kawai iya practical part ko practical aspect na wannan kalma shi ake nufi wannan ba haka ba ne ko ita sira da ɗariƙar in aka faɗe ta wajen biyayya gare ta to ana binta ana mata biyayya ne ne ƙaunan wa fi'ilan Allah sa kun gane wannan go sannan har yanzu ita kanta sira ɗin tashmalu fi madluliha al-lughawi al-aqwala wal af'ala duk inda aka ce sira hanyar wani wajen yin kaza ɗariƙar wani to ta ƙunshi magana ta ƙunshi kuma ayyuka sannan daga cikin abin da malamai suka kawo ma na ƙarfafa wannan ra'ayi faɗin allah su wanta da ke cewa ƙun hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana min al-mushrikin shahid shine kul hadhihi sabili ad'u ku rike wannan go yawwa wannan ita kun ga sabilin da ma shine shine at-tariq ko shine sira shine tariq wannan ita ce hanya ta ad'u ina kira zuwa ga Allah ashe hanyar manzon Allah sallallahu an siffanta ta da hanyarsa ce kuma me yake a cikin hanyar da'awa da'awa da me ake bi kauli har min kaunihi bil fi'li an bari abu tunda ad-da'wa ila as-sabili wattiba'i as-sabili innama takunu bil qawli wal kalimi kama takunu bil fi'li kamar yadda take kasancewa a aikace to tana kasancewa ne kuma da lafazi da magana da alkalim da manzo Allah sallallahu alaihi uh, farkon abin da yayi jihar uh, mutane da shi a zamaninsa ne magana ya fare musu ya gaya musu cewa shi manzo ne na Allah da haka abin da ake nufi da qul hadhihi sabili kaga da wannan lafazin sabili ya zo da haka lafazin at-tariq was ya shigo cikin wannan to me ake sai aka ce ad'u ila ina kira zuwa ga Allah da me ake da'awa ana yi da ƙauni ana yi da fi'ili ashe kun ga ba yadda za a yi a raba ma'anar sirar da kuma a tariq ba za a raba su da lafazin ƙauni ba zai fita daga cikinsu ba wannan dai shine asalin hujjar wannan zance ba don ma dai an dage an fito da waɗannan abubuwan ba duk babu dalilin haka eh, duk balarabe ya san in aka ce ka yi biyayya ga abu to ko menene hadda furuci a ciki ba iya maganar aiki kawai ake nufi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo bai zo ya koya mana iya ayyuka kawai ba a hadda maganganu to za a zo a ce abin da ya faɗa na baki ba za a ɗauka ba yanzu da mutum a gaban sa yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya furuci kai je can sai ce a ban gani ba sai ka aikata sannan zan bi an fahimci abin manzo Allah sai a rayuwarsa ai ba iya aiki ne ba yayi maganganu ko ba to yanzu sahabbai da suka rayu tare da shi duk abin da ya ambata na umarni suke kokari su bi ko fa bal ai mafi yawan umarninsa ma ta ina yi? umarnin da har ake gane wajibci ai da lafazi ake yin sa yawwa da lafazi ake yin sa me yasa har malamai suke tattaunawa in an zo magana akan in an samu saɓani tsakanin ƙauni da fi'ili wanne ake gabatarwa hmm? alƙaun eh, in aka bi misali ana tattaunawa akan misali mashhurin saɓanin da kuke da azumi in ya zo dangane da manzan Allah su da sallama raka'a nawa yayi tarawihi hmm? yawwa ana ana kawo maganganu wasu malamai su ce ai tun da gashi shi dai a aikace guda ka yi raka a sha ɗaya wata kuma riwayar ta zo a sallallahu ya ce salatun laili mafna mafna sallar dare raka a bibi ne ma'ana kai yi yi in ka ji tsoron dare zai fita ka yi ne sai ka yi witiri suna suka ce wani abin da aka same shi da ƙauye da abin da aka samu a fi'ili wannan gaba ina rajjaha muku ina cewa ga abin da ya fi bane ina kawo muku misali ne na in an samu saɓani tsakanin ƙauni da kuma aiki ne ake ɗauka mujarrabin an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza shin ya wajabta ne na ne ko kuwa farkon mataki shine wannan abin da ya shari'a ce wannan abin shi ne shari'a ce amma ba zancen wajibci a aiki amma umarni fa in annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikata kaza to asali wajibi ne aikata ko ba gane wannan ba to wannan umarni ta ina ake samun sa bin qaul a qauli daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi a maganarsa zai ce ai abinda da in an kawo irin wannan akwal me zai sai musu sai ce wannan hadisai ne hmm. to ai kuma dole da bai ba ka raba tsakanin hadithin da sunnar tun da duk nan ne masdarin inda ake ɗauko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thaniyan abu na biyu yanzu kun fahimci nan a dangane da lugar larabci za ka iya cewa a ashe nan da awar da malam rashid riba ya yi cewa a lugar larabci lafazin sunna bai zo ba sai da ma'anar amal wannan maganar babu ita ba haka take ba saboda a lugar larabci ba ta ma taɓa zuwa bi ma'anar amal ɗin ba ta zo bi ma'anar ɗariƙa wa sira amma kuma taɗaita ma'anar ɗariƙa da sira ɗin cewa ana nufin kawai al'amaliya to ne shi ma kuskure ne dole a ɗariƙa wa sira ɗin tashmal ne al'aƙwal kama tashmal al'af'al kun gane wannan ne dalilinsa na biyu da ya lam yakun muradan nabi sallallahu alaihi wasallam aka yace ko cewa wannan ma'anar a ce sunna ana nufin duk ayyuka da kuma maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake bai taɓa nufar wannan abun ba shi abin da yake nufi kawai da sunna iya aiki to yanzu sai a shiga wani babin daban sai ne magana akan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin sunna ko bai amfani da lafazin sunna hmm? tambaya nake ko yau ta kiriri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin kalmar sunna a rayuwarsa a cikin maganganunsa an rawaito lafazin sunna ko ba a ba an rawaito to sai mu je mu gani duk inda ya faɗi lafazin sunna shin yana nufin al'amal ko kuma yake nufi tun da abin da shi da dai ambata shi ne bai taɓa nufin wani abu ba ba amal ba to sai a duba yanzu a ga duk inda annabi suna yi amfani da lafazin sunna shin aiki ake nufi ko ba aiki ake kun gane zancen matsaloli irin wannan mm, ka tashi ta su a matsayinka na ɗalibin ilimi kana buƙatar haƙuri da juriya da bibiya ba gaggawa ka bi duk inda za ka bi hadisan manzan Allah sallallahu ka gano inda ya amfani da lafazin a sunna kuma sai a tattaro a ga wacce ma'ana malamai suka biyawa wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga dama da haka ake kafa hujja to kafin mu je nan farko ai san abin da ake kira dalalatul alfaz ko yawwa waɗanda su karanta usulin fiqh dai sun sani dalalatul alfaz ah, na fudda mai suke nuni zuwa gare shi kowace ma'ana da wata kalma take nuni zuwa gare ta tana da alaƙa ne ko ta bambanta tana komawa zuwa ga urfi da al'ada ta shi mai maganar bayan asalinta da larabci shi yasa malamai suka kasa alhaqa'iq zuwa kashi uku lafuzza suna da haƙiƙa haƙiƙa iri uku akwai alhaƙiƙatun lughawiyya akwai alhaƙiƙatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatu al'urfiyya kuna riƙewa haƙiƙa ne ne lughawiyya shar'iyya da kuma urfiyya haƙiƙa lugawiyya shine asalin abin da aka sanya kalma taimini zuwa gare shi a harshen larabci a asalin kalmar larabci wani yana da alaƙa da bancan alhaƙiƙa wal majaz ko yawwa allabdul mawdu'u ma wudi alahu fi lughati allafzu dalu ala ma wudi alahu fi aslin lughati lafazin da yake nuni zuwa ga abin da aka sanya asalin tun asalin lugar larabci idan ka samu wannan kalma guda ɗaya yanzu misali aka ce maka al-asad da larabci me ake nufi zaki yawwa ana nufin zaki asalin kalmar da larabawa suka yi amfani da ita wajen magana a kan dabban nan mai ce dabbobi mai ƙarfin nan a jeji wanda ake ce masa sarki lafazin sunansa ne al'asad don kana zancen majaz sai ka ce wannan lafazi amfani da shi kuma a kan wani abu daban da ba zaki ba saboda wata ma'ana da aka hararo a cikin wannan ɗin yadda yake akwai ta a zaki sai a ce an yi sa shi a mene a majas to zuba ban can hakika da majas muke ba kamar misali a ce mutumin da yake gwarzo namiji a shi ba aka ce masa zaki me aka kalla shaja'arsa eh sai a ce wannan gwarzo ne ba shi da wasa to wani sai a ce wace ma'ana aka yi amfani ita majazi wani dai abu kamar da malamai suke cewa masu cewa akwai majazi ɗin hmm. to wasu kuma wanda suka ce babu majaz ka kyale wannan wani mai bu'i ne daban yanzu can mu hakika mene lugawiyya da hakika shar'iyya da kuma hakika urfiyya urfiya daga urf zan jin bayanin kowanne lafazin da ake amfani da shi a asalin yadda aka sa shi a lugar larabci shi ne ne shi shine haƙiƙarsa lugawiya kamar da muka bada misali da zaki ko to haƙiƙa shar'iyya fa haƙiƙa shar'iyya kuma ita ce lafazin da aka yi amfani da shi a asalin yadda mai shari'a ya yi amfani da shi yin ce mai shari'a na nufin ƙur'ani da hadithi allah subhanahu wa ta'ala ƙur'ani ko manzon allah sallallahu a cikin Hadithi? in yi maganarsa wasu nan yana nufin ma'anarsa ta lugar larabci ne ko yana nufin ma'anarsa ta shari'a to za mu zo mu ji kamar misali lafadin as-sala ko in an ce as-sala in ka bi al-haqiqatul na sallah ne ake nufi shine addu'a shine haqiqa al-lughawiyya bin nisbati li lafz as-sala amma in ka bi al-haqiqa shar'iyya fa in an ce me ake a shar'ance da annabi da Allah madauki a cikin alqur'ani Allah madauki yake ce mana wa aqimus salata wa atuz zakah yi sallah ku da sallah kuma ku ba da zakka shin in ka fassara wannan cewa za ka yi ya koma su imani ku yi addu'a hmm? in ka ce ku yi addu'a ka ka da sallah a ma'anarta ta ne harshen larabci to amma allah da ya faɗi asala ne yake nufi wannan aikin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda ake fara shi da kabbarar harama bayan an kalli alƙibla a yi wasu ayyuka da maganganu da ayyuka kuma sannan a ƙare shi da assalamu alaikum rahmatullah wani ita ce sallah haka ne kun fahimci wannan to wannan shine ne alhaqiqa ash-shar'iyya ana fahimta insha Allah yawwa alhaqiqa ash-shar'iyya alhaqiqa al-urfiyya kuma ita ce lafazin da aka cire shi daga asalin ma'anarsa ta lugar larabci aka ba shi wata ma'ana da mutane suke amfani da ita har suka saba da ita al'adar mutane yanzu misali lafazin addabba lafazin ne ne addabba in aka ce dabba a larabci in ka koma kana neman alhaqiqan lugawiyya alhaƙiƙatun lugawiyya na lafafin addarra mai ake nufi kullu ma ya dubbo alal ardi duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa sawa'un jan jiki yake kafa biyu ce da shi ko ko kafa hudu ne da shi duk wani sunan su ne dabbobi animals kenan to amma a urfin da larabi urfi ba asalin larabci ba inda larabu ya ce addabba to yana nufin zawatul arba masu kafa hudu kawai ka tambayi balar a yadda al'adar take to kun ga wannan ne shi ne ake ce ma haƙiƙa ne orfiya haƙiƙa ta al'ada to yanzu mun ga kun fahimci wannan to sai mu tafi mun gane haƙiƙa lugariya da haƙiƙa shar'iyya da haƙiƙa ne urfiya to in muna so mu yi magana akan lafazin as-sunna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi magana da wanne da mana magana hakika shar'iyya ko ko hakika da ko urfiya shar'iyya ne don mene li'annahu muballighun shar'a rabbihi ila jami'in nasi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isan shari'ar ubangijin sa zuwa ga dukkan mutane da ko yana isar da shari'a na biya ga dukkan mutane dukkan mutanen nan kuma ba lalle da larabawa kawai ba a akwai larabawa akwai wanda ba larabawa ba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an to tun da ko rasulullahi ne ilan nasi kafatan kaga kenan maganganun da yake yi ba iya haƙiƙan lugariya ba a kalla a kansu ba ma'anar da shi ya ba su ma'anar da allah ya ba waɗannan kalmomin su da amfani da su don haka yanzu sai mu bi ina maganar manzon allah sallallahu alaihi wasallama dangane da lafabin sunna an fahimci abu yawwa menene wuraren ko ina ne wuraren da aka samu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da lafabin as-sunna kuma me ake nufi ma'ana ta farko da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin as-sunna yana nufin ma'anar farko shine at-tariqa was-sira a fara dai da wannan din yadda su kamar malam Muhammad Rashid Rida ita suke so a ce ita ce kawai ma'anar mm. to ta zo ita din eh ta zo ba ƙarya ba ce amma kuskuren su shine su takaita cewa duk inda aka ce sunna wannan ake nufi dole shine kuskura ya zo annabi sallallahu alaihi ya faɗa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira' nan me ake nufi tariqa za ku bi hanyar waɗanda suke gabaninku kamu kamu ya zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan to shi ma abin da ake nufi tariqatan hasana ba sabon manhaji ba wata hanya misali asalin wannan hadisin ko misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu bayan Allah suka bi suna neman taimako saboda tsabar talaucin su har ba su da kayan sawa har fata suke sanye da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka waɗannan bayan Allah sai wani je kawo kaya masu yawa na taimako to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan akan abin da ya faɗa li'annahu sanna sunnatan ya fito da wata hanya sabuwa ta taimako Shi ne sai duk wanda ya biyayya gare shi a irin wannan za a bashi ladan irin wancan aiki Shi ne mutane ta taba'u suka ta kawo taimako an fahimci wannan yawwa wannan da ke nan mahalli ɗaya da wannan kalma ta zo da ma'anar mene sira da kuma at sannan ma'ana ta biyu ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin suna an yi amfani da shi ana nufin duk abin da ba qur'ani ba ko duk abin da ba alqur'ani ba ya zo kamar da aliman muslim ya ruwaito daga hadithin anas radiyallahu ta'ala an ya ce ja'a nasun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sun zo bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce da shi ani ba'ath ma'ana rijalan ka aiko mana wasu mutane yu'allimuna wanda za su koya mana alqur'ana was sunnata ku ji wannan hadisi yana sahih muslim ya rasu rasulullah ka ba mu mutane da za su je ƙauyen mu mu je da su ƙauyen mu za su koya mana alqur'ana was sunnata fa ba'atha ilayhim 70 rajulan annabi sallallahu alaihi aika musu mutum 70 min al daga cikin al'ansar. ansar yuqalu lahum al-qurra ana ce musu al-qurra makaranta ne يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون سنة كرمت القرآن suna سنة دراسة سنة من فهمت القرآن سنة كويو كذا سنة أمفاني بني malamai suka ce to anan an yi amfani da lafazin a sunna wadda aka yi akafinta a kan alƙur'ani yanzu wannan sunna ɗin me ake nufi da ita a ce iya aiki ake nufi ko kuwa tun da an yi zancen almudarasa wani mudarasa bi ma ta ku yi an ce mudarasa a yi karatu a nemi fahimta da me ake yi da al'aƙwal kun gane wannan don haka nan an yi amfani da lafadin a sunna ana nufin ne ma laisa min al-qur'an saboda nan kuma malamai suka ce atafin da aka yi na sunna akan qur'ani dalla ala al-mughayara kamar da yake asali a lugar larabci ko wal atfu yadullu ala al-mughayara atafi yana nuna cewa abinda aka yi mu'atufi da aka yi atafinsa kan wani to abubuwa ne guda biyu daban-daban an gane ba zai yi a ce nan ƙur'ani shi ake nufi da sunna ba ba za a ce sunna ita ake nufi da ƙur'ani. ba a sunna daban ƙur'ani daban to tun da aka yaka sunna wani abu ake nufi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin as-sunna yana nufin ashe akwai wani abu daban sunansa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba qur'ani bace ko wannan shi kadai in muka kalli bayan raddi da wannan hadisi zai yi ga wannan fikira ta Muhammad Rashid Riba to kuma raddi ne ga masu inkarin sunna dan ne zai rani ga duk wanda ba su yarda da sunna da lafazin sunna sai sai ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da ko bai amfani da sunna ba ai kurga wasu ne suka ambata a gabansa inda babu sai sai a ba ni ba ni ban da wani abu sunansa sunna kawai ku da qur'ani ku tafi amma tun da suka faɗa kuma ba su malaman su je su koya musu akan wannan abin da suka ambata ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lafazin sunna kuma ya yi amfani da shi ai amfani da shi a gabansa kuma ya karrara an gane wannan ta wannan gefen yawwa daga cikin ma'anonin har yanzu da suka zo sunna ta zo bi ma'anar shari'a da ma'anar shari'a generally gaba ɗaya addini wannan an same shi in ka kalli hadithin ah, al-irbad ibn sariya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di kun ya ce sunnati ya faɗi sunnarsa shi sannan kuma sunnar abinda da yake nufi a nan mene yana nufin shari'a shin abu muhammad abu zahawa abu zahawa ka yana cewa wa yadullu ala hadha al-itlaq ay as-sunnah bi ma'ana ash-shari'a qawluhu sallallahu alaihi sallam. alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di kamar da ya ambaci wannan malam muhammad abu zahawa الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية أتكلم يا أمبتي وانا سنن وممن أشار إلى أن مجيء السنة في الاستعمال النبوي بمعنى الشريعة الشاملة لكل الأحكام الشرعية الإمام أبو محمد ابن حزم أبو محمد ابن حزم شما هنا سوى والسنة hiya shari'atu nafsuha wa aqsamu sunnati fi shari'ati fardun aw nadbun aw ibahatun aw karahatun aw tahrim كل ذلك فقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل abu na hudu ko ma'ana ta hudu yanzu kun ji lafadin farko ne a tariƙa sira ko na biyu ne ma laisa ma na uku kuma shine ne a shari'a to lafazi na hudu sunna ta zo bi ma'ana alfard almulzim farilla da ta nazimci a aiki da ita ita ma'ana ce mata ne sunna daga cikin dalilai da za su nuna wani akwai hadithin aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tana cewa wa qad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tawafa bainahuma ai as-safa wal marwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin tawafi tsakanin su safa da marwa to tawafi tsakanin safa da marwa kuma ne hmm? ina tambaye ku me hukuncin tawafi tsakanin safa da marwa farilla ne farilla ne sunna ba ce ta ce ya in ka gada ma ka yi in ka gada ma ka bari don ba a nafilan sa'ayi ko ko ana nafilan sa'ayi ana nafilan tawafi amma sa'ayi ba a nafilan sa shi da ma ko umara ne ko haji to kuma gashi Aisha ta ce sannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko at-tawafa bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta to ya sunnanta malamai suka ce anan mai ake nufi ya farlanta da haka lafazin sunna ya ce bi ma'ana al-fard kuma a urfin shari'a ne fa tun da Aisha ce take faɗi wannan ba maganar larabci bane da ka falansa li ahadin an yatruka tawafa bainahuma sai ta bayan ta gama wannan shi ne sai ta faɗi wannan don aka ya halatta ba mutum ya bar tawafi tsakanin safa da marwa to kaga abin da yake ba wajibi bane yanzu dan ne za a ce masa za a yi amfani da lafazin sunna a kansa to kaga ta amfani da lafazin sunna abin da take nufi kuma shine ne farilla shi yasa har ce falaisa li ahadin an tsawafa bai tawafa bainahuma bi ma'ana wajabat don haka dalilin Allah abin da take nufi da sallar rasulullah ai aujaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya musulmi duk lokacin da musamman da ya ɗaliban ilimi mutum zai magana kan wani abu na ilimi ya ƙara zurfafa bincike kafin ya faɗe shi ko zai taimaka kamar lokaci ayi duk duniya ba a ce ya kaza sai kaza hmm, ba duk duniya ba iya abin da ka sani eh. sai kuma sai a shi yasa ake son ka ƙara tambaya ka ƙara tambaya ka ƙara bincike wani ka ce masa lafadin sunna ya zo ana nufin kuma farilla ya ce maka a'a to ga maganar aisha abu na biyar ko ma'ana ta biyar duk kuma ma'anar sunna ce a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam خامسا المطلوب شرعا طلبا غير جازم umarni na shari'a da aka nemi aikata abu amma kuma ya zama ba umarni ne na wajibi ba shi ne ne sai a ce abu kaza farilla ne abu kaza mene sunna ce wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa daga cikin itilaqatin sunna a tun a zamanin farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana itlaqin ta bi ma'ana al-matlub shar'an talaban ghairu jazim in aka tashi ta'rifin uh, wajibi a cikin littafin usulul fiqh ne ake cewa al-wajibu ma amara bihi shari'u amran ghaira jazimi ko eh, wajibi shine abinda mai shari'a yin umarni da shi amma umarnin da ba jazimi ba bayan kakke wanda ke nufin tilas ba eh. wa nufamu ne zalika bin asar an aliyu radiyallahu ta'ala an annahu qala ah, sayyidina ali yana cewa a sunnatu wad'u al-kaffi 'ala al-kaffi fi as-salati daga ali wannan wannan shine mazhabar hanafiyya maganin nafil tahta surrati kasan cibiya sunna ne dora tafin hannu ma'ana na dama akan na hagu tahta surrati kasan cibiya wani kaunin aliyu ne aka rubutu yanzu ne kan wani ya ce to dama ana yi kasan cibiya ba zancen sallar muke yi a ƙirji ake sawa ko a ciki ko a ba wannan muke bance ba amma sai da aliyu ya yi amfani da lafazin as-sunnatu an gane yawwa me ake nufi a nan wurin ana nufin wani abu da shari'a ta nemi a aikata amma ba nema wani iri mai tsayantawa wanda yake na wajibi ba ma'ana kenan dai sunna ma'ananta sunna ba wajibi ba irin da take abin malaman fiqhu ko eh sunna abin malaman fiqh kuma ga malaman fiqh sukan ce akwai farilla ko akwai kuma sunna akwai mustahabbi ko yawwa eh, in ka duba ko littafin ko alam ka me a ciki za a ce maka abu kaza farilla ne abu kaza kuma sunnoni a ce ma farillan alwala farillan sallah sai kuma a ce maka sunnoni alwala to sunna a nan ana nufin ne ma laisa farban abin da shari'a ta ce a yi amma ba umarni wanda yake mai tsanani ba ko ga dai waye amfani da wannan lafazi sayyidina ali don haka shi abinda da su muhammad rashid riba suka ambata suna nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su taba amfani da lafazin as-sunna ba sai a aiki to shi yake so ya nuna cewa wannan abin da aka daga cikin ma'anonin da sunna ta zo a kansu akwai waɗannan ko yanzu an mun kai ga ma'ana nawa guda biyar yawwa ma'ana guda biyar kuma zancen bai kare ba amma na gana zancen lokaci ko haka ne miji na kuce miji kai to tayyib daga cikin abin da suke amfani da shi hanzu shi ma hadisin abu tufail ya ce na ce wa abdullahi dan abbas yanzu umu qaumuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramala bil baiti wa anna dhalika sunnatu kwanu shi na wannan yana da wacce ma'ana cewa mutanenka suna zaton cewa manzan Allah suna zai yayi ya yi ramin ya yi sassarfa bil baiti a ɗakin ka'aba wa anna dalika sunna kuma cewa wannan abin sunna ne kaga kenan wannan maganar daga ina aka samu daga salaf sahabbai sun yi amfani da lafazin ne sunna to shin wacce ma'ana take da ita a nan shine da shari'a ta nemi a yi wanda kuma ba a matsayin wajibi ba kamar da dai malaman fiqhu suke cewa sunna abin da ba wajibi ba an gane wannan mu tsallake dole to mu tsaya a nan mu tashi kan akwai wani zancen da ah, cikon wannan ɗin ne dai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi urminu bil baiti thalathan wa laysa bi sunnati urminu bil baiti thalathan wa laysa bi sunna duk da ana kan wannan ma'anan ne in mun zo zaman mu na gaba sai mu magana akan sauran ma'anonin da kuma karkarewa da nuna cewa manzan Allah sallama da sahabbai sun yi amfani da lafazin sunna amma ba ko'ina suka yi amfani da wannan lafazi ake nufin ne aiki kawai ba ko sira da tariƙa ta zo da ma'anoni da yawa kuma ba iya waɗannan ma'anonin ba don haka babu hujja ga ra'ayin muhammad rashid riba da waɗanda suka tafi matafiyarsa kan cewa abin da ake nufi da wato sunna shine kawai iya waɗannan ka iya cewa ma in amma an bashi haka yanzu musu amma anoni guda nawa guda biyar wanda kuma dukkaninsu ba su tsaya a kan maganar aiki ba sun ƙunshi aikin sun ƙunshi kuma abin da ba aiki ɗin ba insha Allah zaman mu na gaba sai mu je ah, abin da ake nufi kuma da sunna har yanzu